أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan ranar ta Lahadi yau tara ga watan Jimada al'akhir hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta dace da talatin ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar. Allah madaukakin sarki ya sake kaddara mana haduwa a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa inda muka saba haduwa a duk irin wannan rana daidai wannan lokaci domin karatu cikin wannan littafi mai albarka al-aqidatu tahawiyya wallafar الشيخ أبو جعفر الحافظ أبو جعفر الطحاوي wanda ya rasu hijira shekara 321 Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi yau kuma shi darasin mu na 66 a cikin wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata mun fara karatu akan fasara ta casa'in da bakwai inna ma da yake cewa wa ulama salafi min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahli al-khair wal athari wa ahli al-fiqh wal nazari la yuzkaruna illa bil jamil ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل malaka wa ulama salaf kuma malaman malamai magabata min as-sabiqin waɗanda suke yan farko farko a addinin musulunci suka ce maluma sun fassara cewa da sahabbai malaka ba mun ba'dahum min at-tabi'in da wadanda suka biyo bayan su daga cikin malamai <clears throat> ahlul khairi wal asari. ma'abuta alkhairi ma'abuta karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alil fiqh wan nazari ma'abuta fahimtar addini ma'abuta bincike akan abin da ya shafi addini malake waɗannan malaman la yuzkaruna illa bil jamil ba a ambatan su sai da abu mai kyau wa man zakarahum bi su'in duk wanda ya ambace su da mummunan abu fa huwa ala to lallai ba shi akan hanya mun karanta wannan fakara mun karanta shahin malam Sheikh Saleh bin Fauzan bin Abdullahi Fauzan ko mun karanta abinda malamai suka faɗa daidai gwargwaro akan siffofi na malamai waɗanda suke Yun, malamai na Allah waɗanda waɗannan shine siffofinsu <clears throat> mun karanta abin da Imam al ya faɗa wanda ya rasu yana shekara 360 mun karanta abin da Malam Ibn Jama'a Al-Imam Al-Allama Al-Qadi Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Jama'a wanda ya rasu yana shekara ɗari bakwai da talatin da uku mun karanta abin da ya faɗa a cikin tafsiratu sami'i wal mutakallim fi adab al alimi wal muta'allim to yau ma za mu ɗan karanta wasu daga cikin siffofin malamai na Allah kamar da al-ustaz أستاذ الدكتور محمد ثاني عمر موسى يركاو أتشن وانا تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين قد يارو تلتاز دلارة فيكم يا يتصار انت دهوسا يسن يا مدسونا ربانيون علمي دمال انتا تدري أكي سن يا a cikin littafin malam ya ambaci wasu manya-manya daga cikin siffofi guda goma wanda ya zama da ikon Allah duk malamin da ya zama yana karantarwa malami ne kuma yana da irin waɗannan siffofin to ana kyautata masa zaton malami ne na Allah ana kyautata masa zaton cewa shi malami ne na Allah mana cikin sifofin yace na farko annatu awwal tahsinun niyya yace siffa ta farko shine mutum ya kyautata niyyarsa mana al-ikhlas kenan mutum ya zama ilimi da yake koya karatu da yaje nima ya zama yana yi ni don neman yardar Allah haka ma karantarwa da yake yi ya zama yana karantarwa ne saboda neman yardan Allah ba don neman shuhura ba da sauransu ba don neman ɗaukaka da neman duniya ya zama ba don wannan bai zama don Allah yake ya ce an na'atu tsani sifa ta biyu shine at-tawadu dole malami in dai malami ne na Allah ya zama yana da kankan da kai yana da tawazo tawazo siffa ce ta annabawan Allah siffa ce ta shugaban su jagoran su annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana alƙawari cewa man tawaba lillahi rafa'ahu Allah ce duk wanda ya kankan da kai don Allah to Allah maɗaukacin sarki zai ɗaga shi amma duk wanda kuma ya ɗaga mutanen kai to Allah maɗaukacin sarki kuma sai ya kaskantar da shi ya zama wajibi malami ya zama yana da siffa ta ƙanƙan da kai siffa ta tawazu sai zama mai jiri da kai mai ɗaga kai amma ba ya zama mai kaskantar da kanki ba girmama kai abu ne mai mahimmanci amma girman kai kuma haramun ne an gane ku dole malami ya zama yana girmama kanshi amma ko ba kar ya zama mai girman kai mun yi bayanin bambancin tun a baya ku? har muka karanta abinda Profesa Muhammad Jamil Zarewa ya kawo na Fesan Haruna rashid da Imam Malik a sharhin da ahalari Malik siffa ta uku annatu salif al min alilmi ilmi واستدامة مطالعته shi malami na Allah ko da yake yana al da min al yana yana ƙara neman ilimi ba zai zama shi kenan shi sai ce shi ya riga ya tara yanzu sai bayarwa ba ba a wannan Allah maɗaukakin sarki ya umarci wanda ya kowa ilimi cikin al'umma wannan al'umma ta ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi yace wa Allah yace wa qur rabbi zidni ilma yace ka ce ka rinka addu'a ka rinka cewa ya Allah ka ƙara min ilimi an gane ku duk ilimin da kake da shi dan kaɗan ne Allah ya ce ma utitum min al-ilmi illa qalila ba kuma aka ba ku na ilimi sai dan kaɗan to daga cikin siffa ta malamai na Allah shine suna ƙara neman ilimi ba sa wadatuwa da abin da suke da shi kullum ƙara ne masu ke <clears throat> malaki an na'atu rabi sifa ta hudu al-i'tirafu bil khata'i war ruju'u ila sawabi malamai na Allah suna al-i'tirafu bil khata'i shine suna yadda da kuskure in suka yi kuskure ko su su gane sun yi kuskuren ko wani ya hankaltar da su ya nuna mu cewa kaza da sai kuskure ne to in ya tabbata kuskuren ne suna yarda sa'annan suna yin arruju'u ila sawa suna komawa zuwa ga abin da ke daidai ce to kaza da kaza da kaza da muka yi magana a kai lokaci kaza da kaza din nan kuskure ne abin da yake daidai shine kaza da kaza da kaza kuma har ma su ambata cewa ne shi ya mun gyara haka suke yi an gane ku wannan yana da cikin sifata malamai na Allah sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna da wannan sifa wanda a cikin littafin a cikin misalai da malam ya bayar ya bada misalin babban sahabin nan ɗaya daga cikin masana alkur'ani tun annabi na da rai sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi an taɓa yi masa wata tambaya sai bada amsa bayan wanda ya masa tambayar nan ba ba ɗan garin ba ne ko ce ba ɗan garin ba ne sun koma garinsu sai labari ya yaɗu cewa ga fata wanda ya bayar sai wani daga cikin sahabbai sai ya nuna ni cewa wannan fata wanda ya bayar kuskure ne ga daidai nan ga dalili ga dalili annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza yayi kaza yayi kaza Allah dan Mas'ud bai san inda zai ga waɗannan da ya musu wannan fatawan abun hawa ya samu yawo yana ta zaga gari yana shera wanda ya san ya zo ya ma Abdullahi dan Mas'ud fatawa akan kaza ya ba ki amsa kaza to kaza nan kuskure ne in kana dina kuskure ne daidai shine kaza da kaza da kaza in ma bai ji ba duk wanda ya ji an ba shi fatawa akan kaza aka ce mishi ni ne na faɗa to na janyi yanzu kaza ne haka yau abun hawa yana ta zaga garin yana shera yana shera an gane to ga ganin sahabbai sun yi haka kawon babu aula waɗanda ba ba sahabbai ba to dole mutum ya yadda an nuna mishi ya yi kuskure kuma ya dawo zuwa ga abin da yake daidai <clears throat> malaki annatul khamis sifa ta biyar ta'zimu nususil wahyayi girmama nassoshi na manyan wahayin nan guda biyu wahayin alqur'ani da wahayin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har malami ne na Allah to ya yarda cewa alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sama da ra'ayin kowa an gane ku ya yarda cewa suna sama da ra'ayin kowa ba wani wanda zai dora maganar su sama da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to malami ana Allah wannan daga cikin sifofinsa Yau yana girmama nasoshi na wahayin nan guda biyu an gane ko shi za ga malamai na magabata yanzu mu ware misalin da Abdullahi dan Mas'ud ko Imam Malik ibn Anas Allah ya kare da a gare shi Allah ya ji kai gafarta mishi shek Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin sifatu salatin nabi na takbiri ila taslimi ka annaka taraha tambaya aka masa akan in mutum ya zo wanke hannu a sallah lokacin da zai wanke zuwa gwiwar hannu shin sai ya sake tsitse ta yatsun hannunsa sai ma malik ya ce a'a ba a bukatar sai ya sake tsitse ta yatsun hannunsa a cikin ɗalibai da suke zaune a wanda shi shi kuma ya karanta hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana tsitse ta yatsun hannu in ya zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu sai bari sai da aka gama majalisi aka gama karatu sai zai samu imam malik ibn anas sai ce malam ɗazu an maka tambaya a kan kaza ka ba da fatawa a kan kaza ya yi ce amma kuma ga wani hadisi fa da na taɓa ji kan kaza yace to karanta mun hadisi ya karanta mishi ne fulan an fulan an fulan ya kai har zuwa ƙarshe an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana kaza ya karanta mishi hadisi da imam ali dama injiniya ne na hadisi rijalun rijalun isnadin ya tabbatar duka ingantattu ne tabbas wannan ɗalibin wannan ne wannan ya ji daga wannan har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace gari wannan ɗalibin ya ce imam malik tun daga ranar sai dai imam na bada fatawan cewa an zo a laula zuwa gurin hannu to a tsatsaice hannu yatsun hannu so da haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam kaga bai duba girman shi yace kamana gujiyar ba da fata yau in ce kuskure ne a'a yanzu ai ba ba kai bane addini ne addini ko ba kayan kowa bane kayan Allah ne to dole ya zama daga cikin siffan malami na Allah girmama na soshi na wahayi guda biyu malaki annatu sadis siffa ta shida yace as-samtu wa qillatul kalam malami na Allah kar a same shi da yawan surutu duk abin da ya faru sai ya yi magana a kai wannan ba shi a cikin siffan malamai na Allah kuma an suka yi magana akan abu suka tabbatar sako ya isa shi kenan sai su yi shiru ba su da mita su ta maimaitawa su ta maimaitawa su ta yi shi sa malamin musulunci ibn rajab alhambali Allah ji kan shi gafarta mishi wanda ya rasu hijira shekara ɗari bakwai da hamsin ya da littafi bayanu qabli ilmi salaf ala ilimin khalaf sunan littafin kenan bayanin falala da daraja wanda ilimin magabata ke shi akan ilimin yan baya sai ke cewa yana daga cikin alaman da ke nuna mutum mai karancin ilimi shi da a same shi da yawan magana akan komai alama ce na nuna cewa ilimin shi kaɗan ne sai sai in ka kwatanta yadda za a gane wannan ka kwatanta maganganun sahabbai akan ilimi da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yawa Da nan sahabbai ya sun fi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ma ce in utitu jawami'ul kalim an bani wasu kalmomi ne da jajjeru wanda in na faɗa zai kunshi bayanai ne yawa to haka ko maganganun tabi'ai sun fi na sahabbai yawa ba na iya karancin ilimin ka iya yawan ka. an fahimta ko amma kaga mu a yanzu mu ko sai muka dauka wanda yafi iya surutu shi ne sai ilimi ko haka ba shi ne mara da ya fi kara mutane wanda zai surutu komai zai surutu a kai a wajen karatu ana karatu sai bukhari amma sai ka saban mace bukhari ake ko labaru ake baro kuma ta ta ce malam ai malam bai da tsoro ko haka ake cewa to wannan kuskure ne ya ga cikin sifa na malamai na Allah akwai asam wa qillatul kalam malaki annatu sabi sifa ta bakwai ihtiramul ulama wa ta'zimuhu duk malami na Allah zaka yana da girma malamai yana da ganin girma da darajar malamai duk wani wanda ya zama malami ne mutumin kirki to shi ma yana girmama shi yana darajar da shi an gane amma zama malami ne shi ya ce shi malami ne amma kowane malami mutumin banza ne a gurin shi in ba shi ba zai girmama kowa zai ganin darajar kowa to wannan ba malami bane mutumin kirki ba ala malamin Allah ba an gane ku dole zama yana daga yana daga cikin ɗabi'u na malamai na Allah girma malamai sai san kana karanta ko da raddi ne malamai suke yi da malamai ƴan uwansu tun na da tun magabata ma ga akwai girmamawa imamu shafi'i Allah madaukakin sarki duk shi ya gafarta mishi yace ban taba tattaunawa da wani tattaunawa na ilimi da nufin ne yi galaba kan shi ba yace duk lokacin da muke tattaunawa da wani kullum buri na abin da ke raina shine Allah ya sa shine da gaskiya so da kar in galaba kan shi duka kamar na an wulakanta shi haka suke haka suke sun taba tattaunawa da wani tun bayan sallan isha har alfijir yake to na sallan asuba tuko su gama tattaunawa a lokacin da suka gama tattaunawa a lokacin shi kuma imamu shafi lokacin sai ya gamsu cewa shi ne akan kuskure wannan malamin ne akan daidai shi kuma daidai lokacin shi kuma wancan malamin shi lokacin shi kuma ya gamsu kamar shi ne akan kuskure imamu shafi ne akan daidai sai wani yana ce wannan ka tsoron Allah wallahi na fahimci kai ne daidai wannan yana ka tsoron Allah ni kuma wallahi yanzu na gamsu da dalilan ka na kan daidai yanzu ne ya ja wannan duka sun zo da buɗaɗɗen zuciya ba wanda ya zo da nufin ya wulakanta wani an fahimta ku sai a tafi duka ana ana girmama wani mala yake annatu asani siffa ta takwas alinsafu insafu ma'an malami in dai malami ne na Allah zai zo dole zama yana da adalci a rayuwarsa da mutane kada zama bai ma kowa adalci kai zama biyu ma kowa adalci kai zama dan yana da wata matsala da kai wannan matsalar za ta hana shi maka adalci in dai malami ne na Allah to dole zama mai adalci kuma ya zo mai kyautatawa malamai sau da yawa ana magana irin wannan zaga suna sun fi bada misali da Imam Ahmad da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya bi kansu ya gafarta musu Imam Ahmad Ibn hammad ya sha wahala da malaman zamaninsa wanda ya yi kurkuku ya zauna a prison har tsawon zamanin sarakuna uku a jere yana kurkuku an yi an yi wannan sarkin ya mutu aka nada wani ya mutu aka sake nada wani yana kurkuku duka saboda kazafi da sharri da malaman zamaninsa suka yi masa irin su ibn abi du'ad irin su al-murisi da sauransu amma lokacin da ya samu yanci aka naɗa sarkin da shi kuma sarkin malaman shi almajirai imamu ahmad ne ya fitar da shi ya ba shi ‘yanci a lokacin aka nemi shawarar shi wani hukunci za a ma irin waɗancan su waɗanda suka masa wannan tunda su ne dawa mutanen banza imamu ahmad ibn hanbal ya ce shi fatan shi ne Allah ya shirya da su a dai hana su karantarwa su je su koyi karatu su koyi sanin ƙur'ani da sunna amma kana musu komai haka shekul islam ibn taymiya rahimahullah bayan ya gama zaman shi a prison na tsawon lokaci a Nasar, lokacin da aka naɗa sarki wanda yake ahlus sunna ya fitar da shi shi kuma sarkin su waɗannan malaman da suka ma ibn taymiya suka kulla masa sharrin da ya kai shi prison suka kulla sharrin da aka sauke wannan sarkin dama dama shi tantance da sarki suka kulla masa sharri ya sau aka sauke shi a sarki aka nada wanda ya sa ibn taymiya a prison yanzu wancan sarkin ba shi wannan da dama shi ne su suka kulla masa sharri ya sauka yanzu shi ne kuma sarkin ibn taymiya kuma shi yanzu ba shi a prison yanzu sarki da shi yake sai sarki yake shawara da shi wani irin ukuba ya kamata a musu su ji a jikinsu shekul islam ibn taymiya rahimahullah ya ce a yace in ka kama su ka kulle su ko ka kashe su to su waye malaman garin za su karantar da mutane akwai su malaman ne bayan su yake a ah, to in ka kulle su ya za da mutane sai rayu da jahilci sai za ka yi karantar da su ne ni ko misar ba gari na bane zan koma garin mu ba yadda bai ba shauki abdul nasir da kyar ibn taymiya shawo shi ya yafe musu ya yafe musu ana wannan halin ɗaya da jaskin waɗanda su kulla ma ibn a sharrin ya mutu ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana ba da labari a cikin abin nan madarisus salikin baina manazir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibn ya ce da kai shi ya zai faɗa wa ibn taymiya cewa wani fa ya mutu tambayan da ya shi ne wanan ya bar waɗanda za su kula da iyalansa aka ce a ya tashi ya tafi wajen iyalan nasu. bayan ya musu gaisuwa ce duk abin da uba ke ma 'ya'ya yanzu ya tunda ubanku ya mutu ya dawo da shi fa yana cin jagoran da su kulla masa sharri ya je kurkuku ya wahala kaga al-insaf kai ba ƴaƴan ba su suka masa mugunta ba yi baban ne ya mishi mugunta to ƴaƴan su mutu sai bar ƴaƴan baban ya mutu sai bar ƴaƴan su wahala a'a ba za kama wani da laifin wani ba su ga wannan siffa ce ta malamai na Allah Allah ya samu gani duka malam ya kawo irin waɗannan misalan a cikin littafin malam ce annatu tafiya siffa ta tara daga cikin siffofin malamai na Allah alhikmatu fi da'awa ila Allah hikima wajen kira zuwa ga Allah dole malami ya zama wajen da'awansa yana da hikima haka ce hikima Shi ne ka faɗi abu a inda ya kamata a faɗa kuma a lokacin da ya kamata a faɗa inda ya kamata a faɗa nan za ka faɗa kuma za ka faɗa ne a lokacin da ya kamata a faɗa an fahimta ku akwai akwai karatun da za ka yi a wani gari ba za ka yi shi a wani gari shi shine yaron kana da hikima kenan na da'awa yadda za ka yi wa'azi a birni ba ka za ka yi a ƙauye ba yadda za ka ma kaninka nasiha ba haka ka ma sa'anka ba haka ka ma wa'anka ba ba haka ka ma wanda shi kuma ya haife ka a shekaru ba an fahimta ku to duk wanda bai ya iya bambanta wannan ba ya iya bambanta wannan to dai da hikima na da'awa ya rasa wata sifa daga cikin siffofin malamai na Allah ar-rabbaniyun an fahimta ku sai na karshe malaki an-na'tul ashir husn taamul ma'an nas daga cikin siffofin malamai malami na Allah ya zama yana kyautata mu'amalansa da mutane kada zama malami amma kowa na tsoron ya bashi bashi so da ya san in ya bayar ba za ta ba za ta fita ba kuma in yi magana za ce hawa liman ne ba to kaga maganin kar a yi kar a fara sai janye ya zama malami amma ko ba a sirri da shi a ce shine in kana in za ka yi sirri in aka ce wa ka faɗa mishi aka ce malam wa sai ce ka shiga uku to kar ka zama irin wannan malami zai da amana in an baci amana zai ci to malami ba malami bane wannan dole zama ga siffofin malamai na Allah ya zama suna da kyautata mu'amala tsakaninsu da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq yace lallai tabbas an aiko ni ne dan in cika guraben kyawawan ɗabi'u masu kyau an gane ku to duka bayanan wannan shine abin da malai ta tara a cikin wannan wannan littafin hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wannan ƙari ne akan abin da muka karanta a satin da ya gabata akan siffofi da malamai suke bayani na siffofin malamai na Allah yana da kyau waɗannan malaman da muka faɗi siffofinsu to menene matsayinsu da darajarsu da martabansu a wajen Allah da kuma cikin al'umma don a farko mun fara sati biyu da suka wuce a karatunmu na 64 ko mun faɗi karanta maganar shekul islam salih bin fauzan ko da yake duk hadisan za a karanta game da daraja na malamai ana maganin malamai ne na Allah ba al-muta'alimin ba ai mun karanta ku shi yasa muka yi bayanin kuma sifofin da aka faɗa na malamai na Allah to kuma sai mu ji menene darajar nasu babban malamin musulunci Abubakar Muhammad bin Hussein bin Abdullah al-Ajuri <clears throat> wanda ya rasu jira shekara 360 a cikin wannan littafin nasa akhlaqul ulama yayi babu yace babu zikri babu zikri ma jaa bihi sunan wal athar min fadl al ulama fi dunya wal akhirah yace babu ne da zai ambaci abin da yazo a cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da magabata game da falalan malamai a duniya da lahira falalan malamai a duniya da kuma me da kuma lahira Malam ya kawo hadisin imam abu darda wanda imam abu dawud ya rawaito da imam tirmidhi da imam ibn maja imam ibn shibban duka sun rawaito shi sheikh muhammad nasiruddin albani a cikin ya sahaha a cikin wannan hadisin a cikin miskatul masadih imam bayhaqi ma ya cikar. abu darda yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace wala fadl al-alimi 'ala al-'abidi ka fadl al-qamari laylat al-badr 'ala sa'ir al-kawakib annabi sallallahu alaihi yace ina rantse muku falala da daraja na malami mai karantarwa akan wanda shi shine tsayawan ibada ne amma ba malami bane to kaman falala ne da daraja da wata yake da shi a daren goma sha uku ko sha hudu ko sha biyar akan sauran taurari ai babu hadi ya ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal ulama warasatul anbiya yace lallai malamai su ne fa su fa magada ne na annabawa yace innal anbiya kuma su lallai annabawa lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman annaba ba su bar gadon dinari ko dirhami ba su bar gadon dukiya ba yace wa inna ma warrasul ilma abinda annaba su bar gadon shine ilimi faman akhadahu akhadha bi hazzin wafirin duk wanda ya riko da ilimi to lalle yi riko da rabo mai girma daga cikin gadon annaba mana an kana so kai ma ya zama kana da ka samu rabonka a gadon annabawa to shine ka koyi ne ka koyi karatu ka karantar da ilimi an gane ku ka koya kuma ka karantar malai ta rufa hadisin sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare shi abu huraira Allah ya ƙara da a gare shi hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah maɗaukakin sarki ke nufinsa da alkhairi to sai ya fahimtar da shi addini Maradona kaga ya fahimci addini alama ce da nuna Allah yana nufinsa da ne da alkhairi an gane ku shi yasa Imam al-Ajuri sai ke cewa da yake sharhin wannan hadisin sai ke cewa falamma arada Allah ta'ala bihim khairan faqahum fi dinihi wa 'allamahum al-kitaba wal hikmata وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد yake da Allah madaukakin sarki yake nufin malamai da alkhairi sai ya fahimtar da su addinin sa tunda addinin nashi sai zabe sai ya fahimtar da su addinin sai sanar da su Qur'ani ya sanar da su sunna sai suka zama fitillu na bayan Allah kuma suka zama su ne tuta da ake da gari ke ɗaukaka da su. An gane. duk wani gari a duniya in ka sunan ya yadu, to ya yaɗu sanadiyar ilimin wani mai ilimi a garin ko a ina ne garin yake ko ba gani ko da ilimin tsiyani ne amma da ilimi ne ya yadu, sunan garin to bare malaman da garin da ya yadu, ilim sunansa ya ɗaukaka sanadiyar malaman garin Allah ya musu baiwa na ilimi na alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala ta sake kawo hadisin na Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna Allah la yanzi'u al-ilma min an-nasi ba'da an yu'tiyahum iyyahu walakinahu yadhhabu bil ulama yace Allah madaukakin sarki baya zara ilimi a cikin mutane bayan Allah ya ba masu ilimin ilimi duk wata baiwa da Allah maɗaukakin sarki yake wa mutum Allah yana iya kwacewa da wuri shi amma banda ilimi Allah bai taɓa ba mutum ilimi a ce o oh, wane ai da malami ne amma yanzu o oh, ya samu jarabawa yanzu jahili ne ko ba ana samu ba zai yiwu ba amma ana iya ce za a lafiyar shi lau da idan shi biyu duka suna aiki da kafan shi biyu duka suna aiki za a yi mai kuɗi ne za duk garin nan ba ne kai shi kuɗi ko ba haka ba duka da amma ba ta sai da a yi malami ne sai da ce ga sani ga shagara amma dai sani yana nan duk neman da Allah ke ma bayi ilimi ne kare Allah bai kwaci bai karfa barka da iliminka in ka riga kai shi kenan naka ne sai sai Allah yana so ya tafiyar da ilimi a cikin mutane shine yazhabu bil ulama to sai dai ta daukan malaman ko malami in ya mutu fa kullama zahaba bi alimin zahaba bima ma'ahu min al-ilm duk lokacin da Allah ya tafiyar da wani malami to malamin ya tafi da ilimin shi shi ba farin gadon ilimi ko an bar maka gadon littafai in ba ku yawo raka karantawa ko haka bane shi mai ilimi yana mutuwa ne da kayan ke tafi kamar yadda a duniya ba wanda ya ce kwace haka ma in ya mutu ba wanda ya ce to yanzu ya rasu ya kata aiki ya ta a cire ilimin a raba ba zai yi ba dole a bar tafi da kayan shi ai ko wannan kare ya isa falala da daraja Allah ya samu dace mala ya sake kawo hadisin Safwan bin Usal al-Muradi Allah ya kare da a gare shi hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad yana cikin sahih na Imam Ibn Shibban. Imam Abdul Razzaq ya sanar al-Musannaf nashi hadisi ne ingantacce yace manzon Allah yace Safwan bin Usal yace ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qultu yace na zo dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qultu sai nace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah inni ji'tu aqlubu al-ilma yace nace manzon Allah sallallahu alaihi na zo ne dan in koyi karatu dan in nemi ilimi dan in koyi karatu فقال في من الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا طالب العلم من الله يقول مرحبا يا كيمي كوين كرب سنو دزوا من الله يقول في من الله صلى الله عليه وسلم إن الطالب العلم لتحقه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا سماء الدنيا من حبهم لما يطلق manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk dalibin ilimi in yadda zai je karatu mala'ikun rahama suna zuwa su kewaye shi shi masa inuwa satin su ya rinka hawan sati ya rinka hawan sati har sai sun kai saman duniya saboda tsaban jin daɗi da sauyayyen abin da ya nima ilimi ne kadai ke da wannan daraja ilimi ne kadai ke da wannan daraja an gane ku haka akwai hadisin har ila yau Safwan bin Usal yake cewa wani daga cikin tabi'ai wanda kira Zir bin Hubaysh Zirru bin Hubaysh tabi'i ne ya zo don Safwan bin Usal sai Safwan bin Usal yake mishi ma ja abi me kawo ka fa qultu sai ce ji'tu ibtigha al-ilm yace na zo ne dan neman ilimi fa qala sai Sufyan bin Usal sai yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa ma min rajulin kharaja min baytihi liyatlub al-ilm illa wada'at lahu al-mala'ikatu ajnihataha ajnihataha ridan lima yasna'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da zai fita daga gidansa dan ya je neman ilimi face mala'iku sai sun shimfida masa fukafukansa su fukafukansu a ƙasa saboda yarda da abin da ya je nema wannan duka yana magana akan daraja na me na karatu da malami akwai hadisin Uthman bin Affan Allah ya kare yadda a gare shi Imam Ibn Majah ya fitar da hadisin a cikin sunan ɗinsa hadisi ne ingantacce Usman bin Affan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yusfa'u yawm al-qiyamati lil anbiya thumma thumma al-ulama thumma shuhada yace a ranar tashin alƙiyama bayan an ba annabawa daman su yi ceto waɗanda za su biyo bayan annabawa su ne malamai tukun shahidai shahidai ma za su zo bayan annabawa ne bayan malamai bayan annaba bayan malamai shi sa, imam al-ajuri ajuri Allah madaukakin sarki ji kan shi gafarta mishi da yake sharhin waɗannan hadisan sai yace fal ulama'u fi kulli halin lahum fadlun 'azimun fi khurujihim li talab al Yake yace su malamai a kowane hali suka zanci kansu suna da falala mai girma a fitansu don zuwa neman ilimi wa fi mujalasatihim lahum fihi fadl haka kuma zama tare da malaman shi ma akwai falala wa fi muzakarati ba'dihim li ba'd lahum fihi fadl haka zaman da malamai suna tuna ma juna karatu suna muzakara suna bita shi ma akwai falala yace wa fi man ta'allamu minhu al-ilma lahum fihi fadl haka wanda zai koyi karatu za su koyi karatu daga gurin shi shi ma suna da falala a sa yace wa fi man allamuhu al-ilma lahum fihi fadl haka kuma suna da daraja akan wanda su ma za su koya masa sai ce faqad jama'a Allahu lil ulama'i al-khayr min jihatin kathira yace nafa'ana Allahu wa iyyahum bil ilm yace Allah madaukakin sarki ya tattara malamai alkhairai ta fuskoki da yawa yace Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da su da ilimi kaga shi malam sai ce shi ba malamin ba kenan ko yace Allah ya amfanar da mu da su malaman da wannan ilimi wannan a takaice kenan abinda ah, Imam al-Ajuri ya muka zamu karanta daga wannan wannan babi dai na bayani akan falala na malamai a cikin al'umma Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah yana da littafi mai suna al-Majmu' abu zakariya yahya bin sharaf annawawi wanda ya rasu jira da shekara ɗari shida da saba'in da shida to a cikin littafin nasa na al-majmu muqaddiman littafin malamai ke suka fitar da shi shi ma suka mai da shi littafi a gane ku so da muqaddiman littafin shi ya saba suna adabul alimi wal muta'allimi والمفتي والمستفتي وفضل وفضل العالم وفضل طالب العلم sunan mukaddiman kenan la dubban malami da mai neman ilimi da mai bada fatawa da wanda zai nemi fatawa da ko falalan ɗalibi mai neman ilimi sai malamai suka mai da muƙaddiman shi ma zama ya zama littafi wanda ya kusan shafi ɗari ko mukaddima ce an gane ku kasa imamu nauyi manya ne to a cikin littafin a cikin wannan muqaddiman sai fasali faslun fi fadilati al-ishtighal bil ilmi wa tasnifihi wa ta'allimihi wa ta'limihi wal haqqi alayhi wal irshad ila turqihi yace babi ne da zai magana kan falalan shagalta da ilimi mutum ya zama rayuwarsa gaba ɗaya neman ilimi da rubuce-rubuce a kan ilimi da koyon ilimin da karantar da ilimin da kuma kwaɗaitarwa a kan shirarwa zuwa ga hanyoyin neman ilimi to a ƙarƙashin nan malam ya kawo hadisai da ko maganganun malamai magabata insha Allah za mu karanta kaɗan daga ciki kafin lokaci ya cika sai zama ta gaba sai mu ƙarasa insha Allah a cikin malam ya kawo hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi hadisin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la hasada illa fitnatayn yace babu duk wata hasada haramun ne sai a abubuwa guda biyu yace rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq yace na farko shine mutumin da Allah ya bashi dukiya sai Allah ya tsora shi akan kashe dukiyar yana kashewa akan gaskiya sai Allah ya bashi iko akan dukiyar haka ka san dukiya tana iya samun iko akan da kana iya samun iko akan da to wanda ya shi shine wanda shi yake da iko akan da Allah ya sa mu cikin su yace wanda Allah ya bashi dukiya sai Allah ya bashi iko tsufa akan wannan dukiyar sai zama dukiyar baya kashewa shi a a gaskiya to babu laifi kai fata kai burin kai ma Allah ya baka irin nashi kai aiki irin nashi sai ce na biyu wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha yace mutumin da Allah madaukakin sarki ya basu ilimi yana hukunci da wannan ilimin yana aiki da ilimin kuma yana karantar da ilimin kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara mana sifa daga cikin sifan malamai na Allah ko dole yana zama yana aiki da ilimin kuma yana ne yana karantar da ilimi to shi ma babu laifi kai fatan Allah ka ba ni ilimi irin na wani ni ma in aiki irin na shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba waɗannan ba guda biyu ba to duk wani abu da ka gani a duniya kuskure haramun ne ka ce Allah ka ba ni irin na wani ko ka nemi naka wajen Allah amma ka kwatanta da na wani haramun ne in ba da wannan manufa guda biyu Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yace wa ma'anahu ma'anan wannan hadisin yanbaghi Allah yaghdhaqa ahadan illa fi hatayn mawsulatayn ila ila ridha Allah ta'ala yace hadisin yana nuna cewa bai dace ba mutum yayi fatan zama kaman wani kowaye sai akan waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda su kuma dama suna kaiwa ne zuwa ga samun yardar Allah maɗaukakin sarki. Shi sake kawo hadisin Sahal min sa'ad as-sa'ili Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi hadisi shi ma na cikin sahih bukhari da muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humur ni'am annabi sallallahu alaihi wasallam na rantsi da Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutum daya sanadiyarsa ya maka alkhairi da abaka dukiya mafi tsada a ce a ba ga dukiya shi mafi tsada a zamaninta to bai kai alkhairin a ce ga mutum ɗaya ya zama shirye ya zama mutumin kirki sanadiyan ka an gani haka wannan shi ma daraja ne da farala ko ai baka mutum baya zama shirye sanadiyan ka sai kana da ilimin sanar da shi menene shirya. malai ta ce to hadisin Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare ya a gare shi hadisi yana cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a yace duk wanda ya kira zuwa ga wata shari'a to kana lahu min al-ajri to yana da kwatan kwatankwacin lada mithlu ujuri man tabi'ahu kwatankwacin ladan duk wanda ya bi wannan shari'a da ya kira zuwa gare shi to ana kira zuwa ga shari'a da jahilci aje yiwa sai da ni sai da ilimi ka kira mutane zuwa ga shari'a to duk wanda ya bi wannan shari'a ne aiki da wannan shari'a kana da irin ladan da za a bashi in mutum goma ne kowa ya aiki kuma kowa za a shi rana goma goma tana da lada ɗari nasu kuma ga naka in kai ma kai aiki da shi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ta ji kawo hadisin Abu Huraira wani ya sahih Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam idan mata bin adam in qata amaluhu illa min salatin ce in dan adam ya mutu ya bar duniya to dukkan ayyukansa sun yanke sai guda uku daga ciki yace aw ilmun yuntafa'u bi daga cikin guda uku nan akwai ilimi da ya karanta kuma ake amfana da shi matakar ana amfana da wannan ilimin to yana cikin kabarin sai yana samun lada shi ya mutu amma kuma yana ne yana aiki yana samun lada an gani to haka ma da ya kawo hadisan mala ya kawo maganganu daga cikin maganganun magabata za mu karanta maganan magabata guda biyu ko uku ya kawo maganan sahabi abu umamata albahili Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi wanda abu umamata albahili da ya faɗi maganan sai kuma ya danganta magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadlul alimi ala al'abidi ka fadli ala adnaku annabi sallallahu alaihi wasallam yake falalan malami masani wanda ya san addini kuma yake karantarwa bambancin da ke tsakanin shi da wanda ba malami ba amma mai yawan ibada ne to kamar falalan shi annabi ne akan wanda shine mafi kaskanci cikin al'umman manzon Allah ka duba tazaran a tazaran ba zai misalci wai ba zai misalci ba sura ta malam ta koyi ilimi kuma ka karanta kuma ka sifantu da siffofin da muka karanta kai ko iya bakin kokarin ka siffantu da waɗannan siffofin akwai maganan ah, ɗaya daga cikin magabata sai na ali Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi sai na ali yake cewa kafa bil ilmi sharafan an yadda'ihi man la yuhsinuhu wa yafrahu idha nusiba ilayhi yace ai ya ishi ilimi daraja ya ishi ilimi kima a ce duk har wanda bai malami ba ya so a kira shi malami ko ba haka bane kuma yana jin daɗi aka nasabta aka ce malam sai ji daɗi kuma ga wani ko da shi ba malamin ba ne an gane ku in ce wannan ma ya ishi ilimi amma misali ka ga mutum ya tafiya ce ka ce alhaji wani kuma kila ka gaishe yana kyan rana in ya kalle ka ya ce wannan izgilanci yake mu sai ran shi ya ɓaci ko ba ga wani ka kalli mutum ƙila gurgu ne ka ce mai kafa biyu lafiyayi, ran shi zai faci amma ka ce malam ya zai yi kowa zai biyo in mutane sun kai ba kowa zai yi su kowa na son a kira shi da wannan sunan a sai na dai sai wannan ya ya nuna maka ilimi na da daraja an gane ko ma'azu bin jabal Allah ya ƙara da a gare shi yake cewa ta'allamul ilma yace ku nemi ilimi fa inna ta'allumahu lillahi khashiya yace saboda neman ilimi dan Allah alama ce ta tsoron Allah wa talabahu ibada kuma neman ilimin kanshi ibada ce wa muzakaratuhu tasbihun bitan ilimin kar kana da ranar tasbihi yace wal bahthu anhu jihadun bincike akan ilimi kuma jihadi yace wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqa koyar da ilimin ga wanda bai da shi shi kuma sadaka ne yace wa bagluhu li ahlihi qurfatun ya yada ilimin ga waɗanda suka cancanci a yada musu ilimin yace qurbatun ƙara neman kusanci ne zuwa ga Allah anji mu'azu bin jabal Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi insha Allah ta'ala anan za mu dasa aya a yau insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya hada mu zama ta gaba za mu karanta sauran hadisan da sauran maganganu har da babi da malam imamun nawayi ya yi da yake nuna daraja da falala na fifita koyon karatu da karantarwa akan iyamun laili da azumin nafila yana daga cikin matsala da malaman hadda su malaya suke samu yanzu sai yaro ya zuwa makaranta ranar litinin ko ranar alhamis ya ce ce wai yayi azumi ne ranar wai so da yayi azumin nafila ba zai zo karatun qur'ani ba duba wauta to da azumin nafilan da zuwa karatun Qur'anin wanne ne wanne ne gaba ya ce ai yayi azumi ne kuma makaranta da rana ne ya wahala to yayi azumin mana sai hakura da azumi insha Allah za mu ji abinda malamai suka faɗa kan irin waɗannan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kathira